tsakanin nura hassan mai damara bula da kuma tsalhamman mai damara sha minti 4 sekundu guno ite kokowa ta uku kuma ta karshe ta wannan safiya minti 5 sekundu kanin mu je kar da final da malaice da allah yarda na bota ti na bota ti

wallahi RDC a travers Massa muke shi birkin duka abin da yawa a Niger lela Hey sala, hey sala, tuta yawa sala. Bari wasu ƴan da yayi da bandar mai. Ina ganin salaman man dogo ga nura tuta da muruzu in kana yi. Indi bori ka gure mo. Ka tsaya kai muruzu. Iga mai si charse. Nuhu, shofer na Tirmini. Adama da hajjado saura nawa. Alhaji Nuhu. garba na galma pedro jallo abdullahi daga nura ga furan da gabi wallahi nura ga furan da gabi nura ga furan da gabi ka amince ni zarkin ta alhaji taya eh! gasa da suna ta aika amerika da ina ne da shi da almasa antronar tawa sai kun hito ba cikin wajen nan kun hito bayan igiya ala tambara aminatu suleiman ga ana ana kewayawa Wai, haka ne sheikh muhammad malam bukar daya daga cikin maye-maye mashawarta ta fannin abin da ya shayi harkokin addini na mai martaba sarki umaru ibrahim umaru a ku kada ya ban kwana na a dare ah, akwai wallahi wata jihuwa da yi da salamun man Allah ya tarwa magarin shi da ya zube wallahi da yayi yarhi da shi yanda ka san kayi yarbi da kuje in ya hada maka cikin hura na rantsa da Allah a ah, hankali ah, hankali tsara nura nura Amadiru Kwande Kwande. A gaishe ka na iyo na shaibu dodo. Yana ina a kare da laraba na tawa. Burko matela shi dan lamsonin da yi wa mashayin Dakar alakar gogul joga. Nura San ana labu labucak, Adam Mayora, dabar ta jaino a kawo gogodan. Labona ku da ce, ana kosoregata anda mayora nuru ya sauka nuru fanta ya kare nuru kare la ilaha illallah nuru ya gama fanta nuru ya gama nuru sanzari wallahi ya murje salaman ma. Hashara arabi mai tuwo amfani zaina Nura Hassan Nasawa ya kada Alha Mamman Naji